The Senate as a body wants to be an integral part of the solution to the problem in the River State. We remain neutral, we not taking sides with any group. David Mark ya ce, Mun ɗauki wannan mataki ne saboda muna so mu kawo zaman lafiya a jihar Rivers. Mu ba za mu goyi bayan kowa ba, amma idan muna da bayanai zahiran a fili wadda muka gaskata za mu bi bayan mai gaskiya. Majalisar ta ɗauki wannan mataki ne bayan sun kwashi sa'o'i biyar suna zama na su kaɗai cikin sirri wadda aka fi sani da executive session suna nazarin rahoton da kwamitin da suka nada domin ya binciko rikicin jihar Rivers ɗin ya basu mai ɗauke da shawarwari goma sha bakwai. Kabiru Ibrahim Gaya shine shugaban kwamitin. Shawarar kudin muka ɗauka na farko da canja kwamishin 'yan sanda muka ba shi shugaban sufetun Najeriya cewa shawarar ya janye shi saboda ba ka tilasta shi akan aikinsa ba. amma abin da muka gano muna ganin shawarar da muka bashi tana da kyau mun haɗa kawai zaman lafiya so muka roƙe shi <sniffs> ya canja shi na biyu mun ce a majalisar ma ta jihar mun rufe ta mu ta dawo ƙarƙashin mu so da haka yanzu mu ne majalisar jihar Rivers na uku kuma shine mun ɗauki sanar president shugaban majalisar mu tana cikin kololin manya na sama tun da yake yana da martabarsu da girman shi to ya je amfani da basirar da Allah ya bashi da kuma mu kuma nauyin da muka dora mishi cewa ya je ya haɗa koma waye daga can sama babban da suke rigimar da gwamnan kansu da sauran mutane suke rigima a haɗa kansu ya za musu masala mun sa wannan ta yiwu an samu zaman lafiya kan mu daga hutu to sai mun ce ma a ma kira mu a yanke hutun namu a kira mu zo mu ce majalisa ta bude ci gaba da zamanta in kuma har ba su zauna lafiya har muka dawo hutu ba to sai mu duba ya ake ciki sai mu san matakin za mu ya dauka Majalisar ƙasa za ta yi watanni uku tana rike da ayyukan majalisar dokokin jihar Rivers ɗin, tare da fatan za su samu maslaha a rikicin da ya kusa durkusar da jihar ta Rivers.